أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نشر بقدرته البشر وصرف بحكمته وقدر وابتعث محمدا صلى الله عليه وآله وسلم إلى كافة أهل البدء والحذر فأحل وحرم وأباح وحذر لا يجيب عن بصره وصمته لبيب النمل في الليل إذا سرى يعلم السر وأخفى ويسمع عنين المضطر ويرى لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء اصطفى آل ثم تاب عليه وهدى وابتعث نوحا فبنى الفلك وسرى ونجى الخليل من النار فصار حرها سرى ثم ابتلاه بذبح ولده فأدحش بصبره الورع أحمده ما قطع نهار بسير والليل بسرع أحمده حمدا يدوم ما حبت جنوب وصبع وأصلي وأسلم على رسول الله محمد أشرف الخلق عدما وعربا المبعوث في أم القرى صلوات الله وسلامه عليه ما تحركت العلس والشفع وعلى أبي بكر الذي أنفق المال وبذل النص وصاحبه في الدار في الغار بلا مرة ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وعلى عمر الذي من هيبته ولى الشيطان وهرب من أغث كسرى وقيسرى بالريف وما ولا وعلى عثمان مجشد جيش الأسرة جيش الأسرة زوج ابنتهما كان حديثا يفترى حيته الشهادة فقال مرحبا وعلى علي أسد الشرع ما كل سيف شجاعته كرت ولا ونا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد uwa, أنقوى السلام عليكم rahmatullahi الله وبركاته wannan karatu yana zuwa ne daga wannan masallaci na zaidu bin sabit a wannan unguwa ta ainihin wato unguwar dosa a wannan layi na gwagwarwar a cikin wannan gari namu na ainihin wato kamar yadda yan uwa suka sani a rana irin kewu muna gabatar da karatun littafin alwazi akan aƙidar ainihin wato magabata wanda wasu dalilai sun sa da dama ba mu yi karatu ba tun daga bayan ramadan sai yanzu mai duka ya so mu dawo domin mu ci gaba da ainihin wato karatu daga inda muka tsaya kamar yadda aka sani mun hadanta duk lokacin da za mu dawo karatu idan akwai wata munasaba to mukan yi magana a kan munasaba ne a ranar farko kafin mu dora daga inda muke yin ainihin wato dare saboda munasaba ne a karatunmu ne maka muka zaɓi cewa za mu yi magana kan falalar makka da madina kawai ita kuma falala ba ka cewa wani ya fi wani ko guri kaza yana da matsayi sai in kana da nasi daga Allah ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan ake tabbatar da ainihin wato falala da kuma faɗakarwa tare da tambihi da ne da jan kunne da ahir dangane da wasu wasu ma sukan dingina kansu cewa su ahalin sunna ne a faɗakar da su in sun manta ne in kuma ba su sani ba a sanar da su dangane da matsayin waɗannan ainihin wato gurare garin makka da kuma ainihin wato garin madina wannan yasa saboda muhimmancin wannan matsalar malamai suka yi rubuce-rubuce a kanta ɗaya daga cikin manyan malamai abul wali muhammad bin abdullahi bin ahmad bin muhammad bin walid bin ukuba bin al-arzak al-gasani al-maki al-ma'ruf bil wanda ya rasu hijira daga shekara 250 ya rubuta littafi ya sa masa suna akhbaru makkata wa ma a fi amil al-asa sannan akwai ainihin wato akhbaru makkata fi qadim al-dahari wa hadithi na ainihin wato Abu Abdullahi Muhammad bin Ishaq ibn al-Abbas al-Makki al-Fatihi wanda ya rasu wannan malamin hijira na shekara 272 sannan akwai a imamu hassan al-basri ya rubuta littafi ya sa masa suna a tarki fil iqamati bi makkah kwadaitarwa wajen zama a cikin makka sannan akwai as-saraya wal buhuth an-nabawiyya hawl al-madina wa makkah na ainihin wato burai bin muhammad burai abu ainihin wato ma'ina al-umari sannan akwai tarihu makka al-musharrafa wal masjid al-haram wal madinatu sharifa wal qabr sharif wanda ma da wani malami ya rubuta shine Muhammad bin Ahmad bin Diya Muhammad al-Qurayshi al-Umari al-Makki al-Hanbali wanda ake ce masa Bahauddin Abul Baqa wanda aka fi sanin shi da ainihin wato Ummul Baida wannan malamin ya rasu hijira da shekara ɗari takwas da ainihin wato hamsin da kuɗi ya rubuta wannan littafin sannan akwai littafin dawar ulama makka al-mukarrama gudunmawar da malaman makka suke bayarwa fi khidmatus sunna wasiratul nabawiyya wajen hidimta wannan sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma ainihin wato tarihin manzon Allah wanda rida muhammad safiyuddin as-sunusi ya rubuta sannan akwai risalatu abi dawud ila ahli makkata wa ghairihi fi wasu usmani wanda abu dawud sulaiman bin al-ash'ar bin ishaq bin bashir bin shadab bin amr al-azhari as-sajistani ya rasu hijira da shekara 275 sannan akwai ainihin wato مكة والمدينة في الجاهلية وعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم واللسافي وند ونمالم يربط أحمد إبراهيم شريف sannan akwai adabul madina fi dawlil kitabi was ladabin yadda ya kamata musulmi ya zauna a ƙarƙashin hasken littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sannan akwai littafin at-tuhfatul latifa fi tarihin madinati sharifa wanda shamsuddin abul khair muhammad bin abdurrahman bin muhammad bin abi bin usman bin muhammad as-sakawi ya rubuta wannan malamin ya rasu hijira shekara 200 da ainihin wasu tara sannan akwai alkitab wato al-hukm al-mutabadil bainar rasul wal madinati wa ahliha wanda ainihin wato al-doktor khalil ya rubuta sannan akwai littafin al-hujjatu ala ahli al-madinati wato hujja ta tabbata ne akan mutanen madina wanda abu abdullahi muhammad bin hassan bin farqadan ash-shaybani wannan malamin da ya rubuta wannan littafin ya rasu a shekara ta hijira na da ɗari da tamanin da tara wanda ya fi shekara dubu yanzu baya duniya sannan akwai ainihin wato addurratu samina fi akhbar madina wanda muhibbul din abu Abdullahi muhammad bin muhammad bin Hussein al-ma'ruf ibn Najja, wannan malamin ya rasu jirana da shekara hudu. sannan akwai littafin alkafi fi cikin ahalin madina shi yasa an mutum yana so ya koma littafin da imamu wato ibn taymiya ya rubuta akan falalar fifikon mazhabar imamu malik akan falal sauran mazhabobi saboda dalilin imamu malik ibn taymiya yace saboda imamu malik ya rayu a madina ya kawo bambancin makka da madina da sauran garuruwa a duniya wanda wannan dalilin da ya sa mazhabar imamu malik ta fi kowace mazhaba da cikin ainihin wasu mazhabar sannan akwai ainihin wato littafi wanda wannan malamin ya rubuta ya sa masa sunan almadinatul munawwara annabawiyya madinar annabi ya yace fadluha falalatta sannan da sakinaha falala wanda ke zaune a cikin ta ziyaratuha wato falalar wanda ya ziyarce ta wanda Jabir bin Musa bin Abdul Qadir bin Jabir Abubakar al-Jazairi ya rubuta sannan akwai juhudul malik Abdulaziz aziz wato kokarin malik Abdulaziz aziz fi nashri ta'lim al-am bil madinah nabawiyya wanda salih bin Abdullahi al-barakat al-qamil ya rubuta sannan akwai ainihin wato littafin fadlul madina wa adabu sakiniha sannan wa ziyaratuha wanda abdul muhsin wanda aka fi sanin shi bin al-abbas al-badari ya rubuta ne daga cikin malamai da suke rayuwa a wannan zamani sannan akwai fadlul madina fadailul madina na abu sa'id al-mufaddal bin muhammad bin ibrahim bin al-mufaddal bin sa'id bin amir bin ainihin wato sharahil الشعبي الكوفي ثم al المقري wanda ya rasu hijirana da shekara 308 wannan yake nuna maka cewa wayannan rubuce-rubucen da malamai suka zauna suka yi akan falallar makka da madina dalili ne akan cewa garin ya bambanta da sauran garuruwa ba za ka taɓa ganin wani malami ya maka littafi akan falallar najeriya ba domin ya ce falallar najeriya wata aya ko hadisi zai kawo ya tabbatar da falallar babu ba malamin da ya sai ya zauna ya maka rubutu ya ce maka falallar iran idan ya zauna ya wata aya ko hadisi zai kawo ya tabbatar da falalar babu ba malamin da ya sai zauna ya maka rubutu ya ce maka falalar Senegal idan ya ce falalar Senegal wata aya ko hadisi zai kawo ya tabbatar da falalar to su kuma malaman da suka ce falalar Makka da Madina ga ayoyin da za su kawo a Qur'ani da kuma hadisan Annabi dan tabbatar da falalar dama mun ce ba a tabbatar da falala ta wani ko ta wani guri ko ta wani lokaci sai da nasi daga Allah ko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan shine abu na farko abu na farko an batan makka da Allah madaukakin sarki a Qur'ani Allah madaukakin sarki ya ce huwa alladhi kaffa aydiyakum ankum wa aydiyakum anhum bi batni makkata min ba'd an azfarakum alaihim sai ce wa kana Allah bima ta'maluna sannan Allah madaukakin sarki ya ambaci garin makka a wani wurin da makka a suratu ali imran inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lallazi bi bakkata mubarakan wa hudan lil-alamin fiha ayatun bayyinatun maqamu ibrahim wa man dakalahu kana amina walillahi 'ala an-nasi hajjul bayti man istata'a ilayhi sabila Allah ya ambaci garin makka da makka kuma ya ambace shi da ainihin wato makka wannan shine dalili na farko a qur'ani dukkan garuruwan nan ko da ake rikici a kansa a duniya ba garin da zaka samu Allah madaukakin sarki wajen in an hada shi da makka ko madina wajen falala wanda Allah madaukakin sarki ya ambace shi a qur'ani abu na biyu Allah madaukakin sarki ya ambaci madina amma asalin madina idan an faɗa ana nufin shi ne Allah ya ambaci ainihin wato garin Misr ya kira ta yace mata birni ala fir'auna amantu bihi qabla an adana lakum sai ce inna hadha la makrun makartum fil madinati domin a minha Ba fa sawfa ta'lam da haka madina a wannan gurin shine yana nufin ainihin wato misra da haka Allah ne yana magana akan annabi Musa sai ya ce wa dakhala al-madinata ala hini ghaflatin min ahliha فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكذه موسى فقضى عليه wannan garin na misir da Allah ya kira shi yace masa madina shine Allah ya ce wa annabi Musa fa asbaha fil madinati qa'iman yatarqab fa idan alladhi istamsalahu bil amsi yastasrif qala lahu Musa innaka lagawiyyun wannan garin na misira da Allah ta'ala ya kira shi ya ce masa binni shi ne dai Allah ya sake cewa wa da'a rajulun min aqsal madinati yas'a qala ya musa inna al mala'a ya'tamiruna bika liyabtuluka fakhruj inni laka min an nas wannan garin na Madina da Allah madaukakin sarki na misira da ya kira shi binni shine Allah ya faɗa cewa wa qala niswatun fil madinati mar'atul aziz turawu fataha an nafsihi kada shiga faha hubba dan haka Allah yake faɗa cewa walamma dakhalu ala yusuf awa ilayhi wa qala dukhulu misr in sha Allah amin wa rafa'a abwayhi ala al-arsh wa kharru lahu sujada da udkhulu misr wannan garin na misr shire wa qalat imra'at wa qala niswatun fil madinati imra'at al-aziz turawu fataha an nafsihi qad shaghafaha hubba inna lanaraha fi dalalin da haka wannan ainihin wato shi ne madina sannan garin da mutanen ashabul muhajir suka zauna Allah ya kira shi yace masa madina fa ba'athu ahadakum bi waladikum hadhihi ila al madinati falyanzur ayyuha azka ayyuha azka ta'aman sannan falyatukum bi rizqin min wal yatalaqqa wala yujranna bikum ahada garin da annabi Musa da Idris suka je suka nemi a karɓi bakuncinsu ko suka samu katanga za ta faɗi Allah ya kira garin yake masa Madina wa ammal idaru ko wa ammal idaru amma wannan ainihin wato katangar an fahimta a yi fakana ni guda mai ya ci bai ni fil madina wa kana ta hata hukan zullahuma wa kana abuhuma saliha sannan garin da annabi ainihin wato salihu ya zauna Allah ya ce walqad arsalna ila samud akhahum salihan an ibudu Allah fa idza hum fariqan yaqtasim قال يا قوم لمن تستعجلون sai Allah yake wa kana fil madinati rahati ardi sannan mutanen da Allah ya tura manzanni guda biyu aka karyata su wanda wasu malamai ke cewa an tsake ne Allah ya kira wannan garin yake masa ainihin wato billi ina fata an fahimta shine kamar yadda Allah ya faɗa a kan ainihin wato waja a rajulun min aqsal madinati yas'a to wancan shi ma garin Allah madaukakin sarki ya kira shi ainihin wato billi amma shine waja min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi tabi'ul munkar amma akwai ayoyin da idan ka sun kira madina to suna nufin madinar da annabi ya bar garin maka ya je zauna a cikin ta Allah ya ce wa min ainihin wato min man haulakum min al-a'rab munafiquna sayti wa min ahli al-madina wanda ba wani gari bane a duniya wannan madina dai da kake gani ita Allah yake magana sannan Allah ya ce ma kana li ahli al-madinati ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرتبوا لأوج أنفسهم عن نفسه sannan Allah yake cewa in lam yantahi almunafiquna walladhina fi qulubihim marad wal murjifuna fil madinati lanughriyannaka bihim thumma la yujawirunaka fiha illa qalila sannan Allah yake yaquluna la darja'ana ila almadinati la yukhrijanna al-a'azz hal idan wato aka dawo sai masu izza sun fitar da kaskantattu in aka dawo cikin ainihin wato madina wanda wannan ita ce madinar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ainihin wato je cikin ta kafin manzon Allah ya je garin Madina sunan garin Madina Yasriba ma'anan Yasriba shine bariki wa iz qala ta'ifatu minhum ya ahli Yasriba la maqama lakum farji sunan ya Yasriba me ma'anan Yasriba shine bariki madina ta zama bariki ne saboda ta tara mutane nau'i daban-daban ga aus ga kazare ga banu qainuqa ga banu Nadi, ga yahudawa ga larabawa ga tarkace shi yasa ake ce mata ba. amma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ran da yake cikin ta ya ka daina ce mata ba sai ta koma madinatul munawwara madina wacce Allah madaukakin sarki ya haskaka ta shi yasa Anas dan Maliku yace ranar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yaje garin Madina duk abin da ke cikin garin Madina sai ya haka amma ranar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga duniya duk abin da ke cikin garin Madina sai ya ainihin wato ya ainihin wato da haka shi yasa alfazazi da yake cewa sabauta ila duniya wa dhillat bilayat وغرك منها السلم باطل ماهر فذرها والشر la yuzurku bikal gam sai ce bi yasri manurun lullu wa bidaya saboda ka zaman gabas ko yamma kada ya yuze ka hidin da kake a duniya ka bashi ka taso ka zabo madina domin bi ba manurun a madina akwai wani haske na annabta wanda wannan hasken har abada har duniya ta tashi Allah ba zai wuce wannan hasken ba da haka biyar siri ba lurin dun nubuwa tilayar abu na gaba ƙarƙashin wannan shine Allah madaukakin sarki ya lissafa ni'imomin da yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace alam nasharaha laka sadaraka wa wada'ana anka wuzanaka alladhi anqadha zaharaka sai ce wa rafa'ana laka dhikraka mun daga ainihin wato ambatan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Hassan al-Basri yace wa rafa'ana laka dhikraka shine idza zikirtu zikirta in an ambace ni ni Allah ta sai an ambace ka ada daga ibnu abbas ce yuridu shine al'adar adhan wal iqama abinda Allah yake nufi shine kiran sallah da iqama duk in an ce ashhadu an la ilaha illallah ko ka jira sai an ce wa ashhadu anna muhammadan rasulullah wa tashahhud wal khutba ala al manabir akan mumbari inda za a kira sunan Allah sai kaga an kira sunan manzon Allah yace walau anna abdan da wani bawa abadan Allah sai bauta Allah wa saddaqahu kuma ya gaskata Allah fi kulli shay'in a cikin kowane irin abu amma walam yashhad anna muhammadar rasulullahi amma ya kishi dawo annabi da manzanci da lam yashhad bi shay'in wato bai shaida da komai kuma ibadar da ba za ta yi amfani ba wa kana kafirin kuma in ya mutu ya mutu yana arni domin kalmar shahada tana da bangare guda biyu tana da bangare na la ilaha illallah muhammadun rasulullah da haka yake cewa zahaq kata da yake cewa rafa allahu dhikrahu fi duniya wal akhirah Allah ya daga ambaton manzon Allah duniya da lahira falaysa khatibun wala mutashakkirin wala sahibu salatin babu wani mai kutuba babu wani mai attahiyatu at-tashahhud babu wani wanda zai yi sallah face sai Kadi ya kira yana cewa ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah da haku yake cewa la tuqbalu salatu illa bi ba a karɓar sallah sai tare da ainihin wato sallar ta haɗo da ambaton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala tajuzu khutbatun illa bi khutba ba ta halatta sai an ambaci sunan annabi mujahidi yake cewa ainihin wato shine bi ta'ali akan wannan ne wato hassan bin sabir yake fada yace alam tara anna allah arsala abdah bi burhani wa allah a'la wa abjad azr alayhi lin nubuwati khatam min allah mashhur yalu wa yashhad wa damma al ilah ism an nabi ila ismihi idha qala fi sawt al muazzin ashhad wa shaqqa lahu min ismihi li yajlahu fa al arsh mahmud wa hadha muhammad sallallahu alayhi wa sallam da haka wasu malamai suka ce rafa a zikira shi ne bai aka zubi sabi'i alal nabi Allah ya daga ambatan annabi ne ta yadda bai yadda ya aiko kowane annabi a doron kasa ba sai da ya alkawari da shi ya ce zan turo annabi wa yadda aka zalla ku nisa annabi da lama a ce su kumbin kitabin hikima sun maja akun rasulu wani dan sako zai zo idan ya zo wannan dan sakon la tu'minun nabi bi imani da shi wala tansurannahu kuma ku taimake shi da haka wannan shine wato wa ilzamuhum al-iman bihi wal iqrar bi fadli Allah ya lazamta musu lalle sai sun tabbatar da manzancin annabi sannan kuma sai sun tabbatar da cewa yana da falala a kansu thumma wa'ada kul yusra sannan Allah ya yi wa annabi alƙawarin sauki warraka da kuma wadata bayan sunani wadalika annahu kana bi makkah fi shiddatin saboda a wannan lokacin a cikin makka ana cikin wani yanayi a ƙarƙashin wannan maganan ne na warafa ana laka zikiraka shekul islam ibn taymiyyah rahimahullah wanda sunan taqiyuddin abul abbas ahmad bin abdul halim ibn taymiyyah al-harani wanda ya rasu hijirana da shekara 728 yake faɗa a cikin littafin sa majmu'ul fatawa yake ce kila li abubakar bin ayyash an ce ma abubakar bin ayyashi, inna bil masjidi qauman a cikin masallaci akwai wasu mutane suna sukan zauna wa yajlisu ilayhi kuma ana zama saboda su fa qala sai shaykhul islam bin taymiya yace wannan malamin sai yace man jalasa lin nas duk wanda ya zauna dan ya karantar da mutane addinin Allah jalasa nasu ilayhi mutane za su zauna saboda shi sai yace walakin na ahli sunnati sai dai ahli sunna ya mutuna sukan mutu amma waya yahya zikiru za su mutu amma an bazan yana nan baya gushi mal abakar kuma ya mutu amma an bazan sa ba zai gushi ba malam jafar ya mutu amma an bazan sa ba zai gushi ba albani ya mutu amma an bazan sa ba zai gushi ba sai ya ce wa ahlul bid'i wato su kuma in wa ahlul bid'i yamutuna wa ya mutu yamutu dan bid'a zai mutu kuma da ya mutu shikenan shi ma ya mutu amma madan nasu an daidai idan kaga dan bid'a ya mutu an ci gaba da jin to sun rayu da wani malamin sunna ne sun yi zamani ɗaya idan an tuna da malamin sunnan aka tuno rikicin da suka yi da wanda sai a tuna shi amma wallahi in ba haka ba yana mutuwa an daidai shi sai yake cewa لأن أهل السنة لأن أهل السنة لو من سوء أهل السنة أعيوا ما جاء به الرسول suna rayar da abin da annabi ya zo da shi daga gurin Allah ne fa kana lahum nasibun min qawli sai zaman to suna da rabo daga fadin Allah madaukakin sarki da ya ce wa rafa'ana laka dhikraka to tunda ahlus sunna ba su da wani kokari na su tallata kansu ko wani sai su tallata Allah da annabi to tunda ko Allah ya ce shi annabin wa rafa'ana laka dhikraka sai ya zaman to duk wanda ya daga sunnar annabi a duniya shi kuma sai Allah ya daga ambatansa sai ya ce wa ahalin bid'i su kuma yan a shana ma da alihur rasu sun ƙi abin da annabin ya zo da shi daga gurin Allah ka na lahum nasibin min qawli sai ya zamanto suna da rabo a cikin abin da Allah ya faɗa ya cikin da shani aka huwal abtar da aka sai yake cewa falhazar ka yi taka ɗan ayyuhar min an takraha shay'an mimma ja'a min ka yi taka ɗanɗan karka dinga kyamatar wani abu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi daga gurin Allah autarun da buri asli hawaka ko kan mai da martani a shi saboda son zuciyarka a winki tsar ko saboda taimako liman habika saboda mazhabarka aure shi ko saboda sheninka aure adali shigalika bi shahawati aw bin duniya ko saboda shagaltuwarka da sha'awa ko saboda duniya sai ce fa inna Allah lan yujib ala ahadin ta'ata ahadin illa ta'ata rasuli Allah bai wajen ba wani mutum kai mai biyayya dari bisa ɗari ba ka buɗe shi ka rufe ka, in dai ba manzon Allah ba sai yake cewa wal akada bima ja'a bihi da kuma riko da abin da ya so da shi bi haythu law kana fal abdu jami' al sai yadda da mutum zai yi riko da abin da annabi zo da shi daga gurin Allah ya saba ma duk halittun duniya wattaba ar-rasul ya ba annabi ma sa'alahu Allah ba zai tambaye shi ba an mukhalafati ahadin akan cewa ka saba mu wani mutum dan ka baka bi shi ba in an je lahira Allah ba zai tambaye ka bai ce dan bai ka saba sai yake cewa fa inna man yudi dukkan wani mutum da yake yake bi au yuta ko ake masa biyayya taba'an lirrasul ana masa biyayya da in ya ba annabi wa illa law amara bil khilafi ma amara bihi ar-rasul ma hudiya da wani mutum zai zo ya yi umarni da abin da saɓanin abin da annabin ya umarni shekul islam bin tamiya ya ce ba za a yi masa biyayya ba ya ce fa'alam ka san zalika wannan wasma ka saurara wa abi ka bi ka yi biyayya wacce bi ka bi wala tattaci kada ka zama dan bid'a kada ka kirkiro sai ce ta kun abtara da ka zama mai kirkira a addini to yanzu kai ba ka shiga cikin inda shani a kawwal abu sauri sai ce marbudun alaika amaduka da haka aikin da za su yi ba zai zama karfafi a gurin Allah ba sai ce bal la kai fi amalin abtar duk aikin da za a yi aikin yankakke ne ba zai zama karfafi a gurin Allah ba to da wannan tunda idan mutum yana raya abin da ya zo daga gurin Allah ya raya sa Allah yi sarki sai ya daga shi ai mun faɗa mun ce garin makka da madina yana da falala daga gurin Allah da annabi shin annabi ne ya ba musulmi umarni cewa su girmama makka da madina ko ba annabi ba da ka jin mutumin da ya girmama waɗannan gurare a matsayin biyayya ga umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya girmama annabi to ka lura da kyau ka gane mafi yawancin yan bid'a ban ce maka duka ba Allah ya jarrabe su da kin makka da madina mafi yawanci saboda abinda mutum yake so idan ya je wannan gurin yana so ya bada bid'a sai ya samu dama ya bada bid'a idan ka je wannan guri ka zo baje bada bid'a ka sai a ce maka haram haram wannan abun wasu bai musu daɗi dan me ya zo zai bada bid'a za a ce mai haram haram da haka da ya dawo sai ki gaba da zage zage amma duk wanda yake da kyakkyawan zuciya wani in kuna da shi kuna rigima da shi da zaran Allah ya bashi kuɗi ya tafi aikin haji ko kuma ranar gida ko kun zai da faɗa saboda zai gane cewa duk abin da ake na addini bige bige a cikin duniya ai garin da aka saukar wa da annabin wannan littafi ya zai san ya gaba haka ake addini kuma ba yadda za a yi zaman to wasu mutane na nan gefe a ce kuma sun fi mutanen da ke can wanda Allah madaukakin sarki ya ɗauki amanar littafin da amanar kabarin annabin ya ba su a ce kuma an fi su ainihin wato fahimtar addinin ba kuma ainihin wato zai yi wannan yana daga ciki da haka ya zamanto da Allah madaukakin sarki ya tashi sai bai dauki amana kabarin annabi a duk duniya ya ba kowa ba sai mutane su yau da kabarin annabi a Najeriya yake a ce a wani gari daga cikin garuruwa to da kun san irin abin da za a dinga yi na tafargaza to sai dai la haula wala quwwata illa billah kafin annabi ya rasu ya daga hannu yayi addu'a yace Allah kada ka bar kabari na ya zama gunkin da mutane za su bauta kuma Allah ya karɓi addu'ar annabi ya ɗauki amanar wannan garin ya danka a hannun waɗannan mutanen da ba a damka amanar nan a hannunsu ba to da abin da zai faru na matsaloli Allah kadai ya san ainihin wato mai zai faru amma Allah subhanahu ta'ala ya ɗauki amanar wannan ainihin wato gurin ya danka ainihin wato a hannunsa wannan yana daga cikin dalilin da yasa ka ga duk wanda yake a zuciyar shi akwai rashin lafiya ta munafunci ko ta bid'a ko ta shirka to idan ya je wannan gurin sai ka ga dole yana jin ainihin wato haushi waɗannan ainihin wato mutane Ina fata a fahimta to shi yasa ya zama wajibi dole ne mu ci gaba da bayani dangane da falalar ainihin wato waɗannan guraren abu na farko a cikin littafin Allah subhanahu wa ta'ala wanda shi shine alqur'ani wannan maganar Allah madaukakin sarki fifikonsa da maganar da ba ta Allah ba kamar kai ne da halitta shi Allah da kai wanda ake cewa yana daga cikin rukunin imanin guda shida ko da sai imani da littattafan da Allah madaukakin da haka shi kuma alkur'ani yana daga ciki da haka suke cewa bil kutubi nu'minu tafsilan wa mujmalatan wal kullu ghayra qur'anin shabahu za mu yi imani da littattafan Allah jimlatan a dunkule duk annabin da Allah ya turo ya ba shi littafi tafsilan ya faɗi wasu ya faɗi sufi ibrahim ya faɗi attaura da injila da zabura sannan ya faɗi alƙur'ani amma wal kullu ghayra qur'anin shabu dakal duk littafin da Allah ya turo a doron kasa idan ba qur'ani ba babu littafin da banna ba su tafi shi ba shi kuma wannan qur'anin Allah yake wa innahu la kitabun aziz la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi saboda tanzilun min hakimin hakim da haka suke ce innal qur'ana kalamullahi khairu hudan منزل وعلى التبيان مجتمع قراءته qurbatu fi suq mustaqarr sannan tawaturan arabiyan jaliyan tafsir ayatu nasakhat kutubun muqaddamatan fa huwa al-muhaymin ma fi wannan shine alqur'ani to hujja ta farko daga cikin littafin Allah madaukakin sarki na farko duk duniya babu wani gari wanda Allah madaukakin sarki ya faɗi cewa ɗakin da ya fara ginawa aka fara asasa foundation duk duniya ba garin da ya samu wannan kima in ba garin makka ba Allah ta'ala ya faɗa ya ce inna awwala baitin rubiya farkon daki wanda aka dora assasa foundation dinsa a doran ƙasa shine lallazi bi bakkata mubarak wanda yake cin ainihin wato bakka wanda yake ainihin wato mai albarka wanda za mu zo mai bayani wani dalili ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci garin ainihin wato makka da ainihin wato makka me yasa yake haka sannan Allah madaukakin sarki da yace inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lallazi bi makkah mubaraka a can ainihin wato makka guri mai albarka wa hudan lil alamin shiriya ne ga tsari fihi ayatun bayyinatun a ciki akwai ayoyi bayyinannu sannan akwai wajen tsayawar annabi Ibrahim Allah ya ce wa man da duk wanda ya shiga wannan garin kana amina yana cikin aminci wasu malamai suka ce wa man dakalahu kana aminin jumla ce kabariya da ma'anar insha'iya. kenan wa man dakalahu wanda ya shiga wannan garin fa aminu ku ba shi aminci kada ku fitar da shi yadda ya shigo lafiya kuma ku tabbatar sai ya fita wa sai ya fita lafiya shi yasa Allah ya ce walillahi ala an-nas rizqul bayti man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa inna Allaha ganiyyun 'anil 'alamin abu na biyu ne Allah madaukakin sarki ya faɗa cewa in qala ibrahim a lokacin da annabi ibrahim ya ce rabbi da Alhazal bala da amina Allah ka sanya wannan garin ya zama amintacce sannan warzuqu ahadahu min as-samarat Allah ka asarta mutanen garin nan da abincin da za su ci man amana minhum billahi wal yawmil akhir annabi ibrahim da ya tashi roƙa sai ya ce wanda ya imani da Allah da ranar lahira Allah ya ce wa man kafara amma wanda ya kafirce ya kibina in dai arziki ne zan bashi amma jin daɗi ne dan kaɗan za a dawo zan ainihin wato shi ta shi yasa sai ka ga abu ba a garin makka ake yin shi ba da madina amma sai ka ga ƙasar da take yin wannan abun ya fi sauƙi a makka da madina sama da ƙasar da ake yin abu saboda addu'ar da annabi ibrahim sannan Allah madaukakin sarki ya ƙara cewa in qala ibrahim rabbi ja'al hadha balada aminan wajnubni wa baniya an na'budu al-asnam yace Allah ka sanya wannan garin na Makka ya zama to ainihin wato amintacce abu biyu roƙan musu Allah ya ba su arziki sannan Allah ya ba su aminci kuma Allah madaukakin sarki duka ya ba su wa'annan abubuwan idan ƙasa tana da arziki ba aminci ba zaman lafiya to akwai matsala idan akwai zaman lafiya ba arziki shi ma akwai matsala annabi ibrahim ya roƙa ya ce allah ya ba su arziki sannan allah maɗaukakin sarki ya ba su ainihin wato zaman lafiya a wannan gari na ainihin wato makka ne allah ya ce wa idda annal baita masabatan linnas a lokacin da muka sanya ɗakin da ya zama marje makomar mutane wa amnan ga kuma aminci wa takhidhu min maqami ibrahima ainihin wato musalla sannan akwai kuma ainihin wato maqamin ibrahim a wajen ainihin wato musalla shi yasa za mu ga cewa wannan ɗaki na Allah da Allah ya ce masabatan linnasi wanda duk bai taɓa zuwa makka ba idan ya je a shekaran farko irin wahalhalu da matsaloli ne zai fuskanta wani za ka ga yana cikin alwashi in ya dawo da wata koma amma da an dawo wata ɗaya biyu za ka yana da buƙatar zai koma shekara mai zuwa da Allah zai sa dawo da ita ya ga amma haddata na shiri za a koma ɗakin Allah ba shi da abin da zai ci sai ka cikin damuwa da wani yanayi saboda Allah ya sanya shi masabatan linnas sannan Allah madaukakin sarki ce wa iz bawwa'ana li ibrahim makana albayt Allah tushrik bi shay'an wa tahhir baiti lis-sa'imina wal-qa'imina war-ruk'i sujud sannan wannan ɗaki da Allah madaukakin sarki ya yi magana ɗaki ne wanda annabi Ibrahim annabin Allah badaɗayinsa da ɗansa annabi Ibrahim suka gina wannan ɗaki bayan Allah ya sanya foundation ɗin ya yi ishara cewa nan yake so ɗakin da ya fi kowane ɗaki a duniya ya tabbata sai aka turo annabi Ismail da annabi Ibrahim su ne za su yi aikin gina Allah ya ce wa idiyar ko Ibrahim al-qawa'id min al-bayt wa Isma'il ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم leburan da yake aikin ginin a ɗauki bulo a daura na farko shine annabi ibrahim wanda ya shi ɗauko bulan da za a ɗora shine annabi ismail ka ko san ku wannan ginin yana da kima a gurin allah allah ya zaɓi wanda suka fi kowa kima a gurin sa ya dauko su ya ce su yake so su fara asasa foundation din wannan ainihin wasu ɗaki sannan a cikin wannan gari ne na makka Allah ya ce wa annabi inna ma umirtu an a'budu rabb hadhihi al-baldati allati harramaha Allah ya umarce ni in bauta muku ubangijin wannan garin wanda ya sanya shi ya zama harami wa lahu kullu shay'in wa umirtu an akuna min al-muslimin sannan Allah madaukakin sarki ya faɗa yake inna safa wal marwata duk duniya ba wani gari da ake samun safa da marwa sai a ina sai a makka Allah ya ce inna safa wal marwata irin sha'airillah faman hajja al baita wanda ya ziyarci wannan dakin na Allah a wuri tamara fala junaha alaihi an yatawwafa bihima wa man sannan duk duniya babu inda ake da mash'al haram inda ka bi ainihin wato Madina ba Laisa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum fa idza afattum min arfatin fadhkuru inda al mash'al haram واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين sannan duk duniya babu wani gari da Allah ya zaɓi wani guri a cikin garin wani yanki ya sanya shi ya zama harabi in ba Makka da Madina ba Allah madaukakin sarki yana faɗa wa qalu suna cewa in nattabi'ul huda ma aka nutaqaddam min ardina idan muka zo muka ce za mu kama shari'ar da kake sai mu bi za a dinga kawo mana hari a cikin kasashen mu Allah ya ce awa numakin lahum mun ba su dama ba muka sanya haraman aminin muka sanya harami ya zama abuntaccen guri wanda yusba ilayhi samaratu kulli shay'in rizqan min ladunna amma walakin aktharuhum la ya'lamun sannan Allah ya ce awa an na da ja'alna haraman aminan wa yatakhattafu an-nasu min hawlihim babin bil babil yu'minuna wa bil yawmil akhir yakfur a harami ne za ka ga cewa in tsintuwa kai haramun ne sai ka ɗauka da idan ka ci ka ci wuta bambam sannan Allah madaukakin sarki ya yace da Allahu lika'abata albayt alharama qiyaman linnas wal shahr alharama wal hadi wal qala'ida a wannan bayan Allah ya sanya shi harami sannan ya sanya ainihin wato ɗakin sa sannan duk duniya da Allah yake wa azim bin nas bil hajj ya aduka rijalan wa ala kulli zamirin ya asina min kulli amin da aka ce ai kira ga mutane su taso saboda aikin hajji Allah bai yadda ma duk wani musulmi ba a duk inda yake a kasannin duniya aikin hajji a garin su. ya baro garin ya taso ya taho ina ya taho makka da madina sannan idan yi aikin hajji aikin hajjin ya ainihin wato da haka Allah madaukakin sarki ya faɗa wa qurayshawa ya ce da lilan quraysh ila min mulmilin shaytani wasayt sayti falyabudu rabb hadha albayt alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min hau. ku bauta ma ubangijin wannan dakin wanda ya amintar da ku daga tsoro sannan kuma ya ciyar da ku daga yunwar da kuke fama da ta. wannan gari na makka shine garin da annabi ibrahim ya nuna yake rabbana inni askantu min zurriyyati Allah na zaunar da iyalai na da biwadin غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة ربنا قد أفئدة من الناس تهوي إليه وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون wannan gari ne na ainihin wato makka a wannan gari ne na makka Allah ya sanya alƙiblar da duk musulmin duniya za su kalla su sallah Allah ya ce kad nara taqallubu wajhika fis sama'i falan walli yannaka qiblatan tardaha fa walli wajhaka شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا ذاك دا مسلمي ذاك صلى با wannan dakin na Allah suke kallo ba wanda ke garin Makka in sun yi sallar fati ba a wannan gari ne Allah madaukakin sarki ya sanya ainihin wato masallaci mai alfarma Allah ko ya kira abu da kansa ya ce yana da alfarma kafin yana da shi ko ka yadda ko baka yadda ba ko ka aminta ko baka aminta ba ko ka gamsu ko baka gamsu ba mai magana ta ƙarshe a gamsu ya gama magana ya ce subhanan da zai asara bi abdihi lailan min al haram ila al aqsa sarki ya tabbata ga Allah wanda ya tafiya tare da bawansa daga masallaci ne alfarma dan haka ya zamanto wannan duk duniya babu wani masallaci da Allah ya kalla ya ce masa mai alfarma ko ƙasar wani ko garin wani in ba wannan masallaci da ke ainihin wato garin makka ba Allah ya ce innal ladina kafaru yasudduna an sabilillahi wal masjidil haram alladhi ja'alnahu lin-nasi sawa'an al-aqib fihi wal garin makka ne kadai da madina zaka je idan kai aikin lada kamar yadda bayanin ya zo a lindin sama kuma kaje da niyyar zaka sabawa Allah ko baka yi saban Allah ba sai Allah ya rubuta maka zunubi da haka Allah ya ce wa man yuridu bi ilhadin bi zulmin min da zuku duk wanda ya shiga wannan garin wa man yuridu bi ilhadin bi zuku min azabin alim sai mun dantana masa azaba ainihin wato sannan a cikin wannan gari ne na makka Allah madaukakin sarki ya faɗa cewa akwai mai al'adi thumma liyaqadu tafatahum wa liyufu nuzurahu wa liyatawahu bil bayt al-aqim yi tawafi ga dakin Allah da dadde mai daraja malamai suka ce Allah ya kira wannan ɗakin ya ce masa bilbaitul atiq ne saboda abu na farko shi ne atiq huwa al-qadim shine abin da ya dade annahu aqdamu buyutul ard duk wani gida da ka sani a doron ƙasa da aka gina ta wannan ɗakin nan Allah ya riga shi domin Allah ya ce inna awwala baitin wudi'a lin-nas to tun da shi ne da daddan gidan da ya fi kowane gida a duniya da wannan ne ɗakin nan na Allah ya cancanci wato wani ya tsawafu bil baitul atiq sannan wannan ɗakin na Allah ana kiransa da ainihin wato al'adiku ne saboda an Allah a a taɓa Allah ya ‘yanci wannan ɗakin daga nabi ya haifu rafa a humin samari wasu malami suka ce lokacin da Allah ya saukar da ruwan tufanu wanda Allah ya ce ka fata hana abuwa ba samari bi ma'in munhalir وقدرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر Allah bai yadda dakin aba ya nutse ba Allah ya sa aka ɗauki dakin aka sama da shi lokacin da Allah yake cewa wakila ya ardu la ima'aki wa ya sama'u aqrihi wa qida al-ma wa qudiya al-amru wa tawalla al-judi wa qila buqda lil-gham salih Allah ya sa aka dawo da dakin sannan magana ta uku shine wannan daki na Allah ana ce masa atiku ne من أتقى الطائر إذا أويا في وكره فلما بلغ في القوة إلى حيث أن كل من أصد تعذيبه ko takrimahu ana kiran wannan daki na Allah da ta'atik ne saboda duk mutumin da ya nufi wannan daki na Allah yana so su yaro to ka jira zaka ga Allah abin da yake da haka Allah ya ce alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabi alam yaj'al kaydahum wa arsala alayhim zayran ababil salimin bihi jarabi me yasa Allah ya musu wannan naukan na bala'i abin da suka tashi shine sun ji za su rusa wannan ɗakin na Allah da haka wannan ɗakin na Allah da wannan garin na Makka da Madina yake duk mutumin da yake fatar garin da wani abu domin ba shi gashi da Allah ya gani idan akwai wani abu da zai yi shi akwai hadisin na na Aisha manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa ya akwai wasu sojoji nan gaba da za su za su tumfara su ke su rushe ɗakin kama fa'ida kanu bai za a bin al'adu sai sun kasance a cikin sahara annabi ya ce yi kusa bi awwalin mu'adil Allah ya hallaka su tun daga na farko har na ƙarshen ya aisha take ta rasulullahi ya Allah mata kuɗi zai yi haka wa fihim aswaq akwai ciki akwai yanka su akwai wanda ba ruwan annabi ya ce Allah zai haka ne in an je lahira kowa sai a kaje akan yi kai akan mai ka ka faɗa eh ni mun dimfara ne za mu je mu rusa bakin Allah ok to shi ke kenan ƙarasa bayani sai kuma mai fitar da kaya ne ɗan kasuwa ne shi kenan to ƙarasa bayani shi ke kenan wannan ɗaki na Allah subhanahu wa ta'ala abu na hudu wannan ɗaki ana ce masa atiku ne saboda annallaha a addaqahu min an yakuna milkan li ahadin min al-makhluqin Allah ya yanta ɗakin ya kasance ƙarƙashin mallakar wani mutum daga cikin mutanen duniya wato shi yasa za ka ga a tarihi ba ka jin an cewa wannan ɗakin nan Allah ya zauna ƙarƙashin turawan mulkin mallaka ba a yi kuma duk wannan zanga-zangar da kake ganin an ci shirewa a duniya saboda demokuraɗiyya turawa kuma kun san cewa duk wani mulki da ake a duniya in dai ba demokuraɗiyya ba musamman amerika da take super power yanzu tana da adawa da wannan mulki saudiya kuma sarauta suke ba ruwansu da demokaradiyya to tun da ba ruwansu da demokaradiyya dole a san yadda za a yi a da mutane sai sun tada hargitsi domin ta hanyar demokaradiyya ne kaɗai ake da iko nan gaba a iya kawo mutumin da yake da aƙida fa shi ba idan aka zo aka ce za a yi zaɓe ai mutumin kirki sai ya da mutumin banza sai ya zaɓe shi kenan idan mutumin banza ya ce ba shi bane shugaba to daga nan sai a ce kowa ma yana da yanci an takura ma mutane an hana mutane addini sannan wannan daki na Allah ana ce masa atiku ne saboda annaji annahu bi ma'ana atikum bi ma'ana anna man zara dukkan mutumin da ya tashi ya zirci wannan daki na Allah a ataqahu Allah ta'ala min an-nar Allah sai ya illa shi daga wuta da haka annabi yake cewa duk mutumin da ya ji ya aikin hajji wal hajjil mabrur laysa lahu jazaa'un illa janna sannan duk mutumin da ya je hajji maburu annabi ya ce zai dawo kamar ranar da mahaifiyarsa ta haife shi to duk duniya baka da wani daki da in ka ziyarta kake da wannan falalar da wannan ladar? in ba wannan daki na Allah subhanahu wa ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil-alamin fihi ayatun bayyinatun maqam Ibrahim wa man dakalahu kana amina mun ce Allah ya kira wannan gari na makka ya kira shi da bakka saboda dalilai guda biyu wasu malamai suka ce da makka da bakka din ma'anar su ɗaya a babun tabdilul ba bil maimakon inna awwala baitin wudi alinnas lallazi bi makkata ya kace bi makkata wa huwa alladhi kaffa aydihim ankum wa aydiyakum anhum bi batni makkata sai aka faɗa haka da haka suka ce da bawun ɗinkin da ke cikin suratu ali imrana da mimun dinnan din ma'anarsa ɗaya a babi ne na tabadulul huruf wani lokaci inda ya kamata a kawo wannan sai a kawo wannan duka ainihin wato ma'anarsa ɗaya wannan ainihin wato yana daga ciki wasu malamai suka ce wannan gari na ainihin wato bakka an kira shi da bakkare wato ibaratu an dasil ba'd ba'd ana kiran bakka da bakka ne saboda guri ne da wani ke tun kudan wani da aka akan ce bakkahu ya bukkuhu bakkan ne za da fa'ahu wa za'amahu idan ya tun kuɗe shi suka yi cinku suka saka ainihin wato cunkoso wa tabakal qawmu idza da'amu akan ce tabakal qawmu in ya zama ku akwai cunkoso da aka wannan guri Allah ya kira shi yace lallazi bi bakkatani ne saboda cunkoso da ya da ake samu a gurin akwai abubuwan da ibada bai halatta ba a ko'ina a duniya irin wannan sai a makale aka halarce mu a shafuɗe ɗin ya tsakanin mace da namiji za a yi zuwa a zo ana kawa saboda istiham su mace ba ta kiyaye namiji ne namiji zai kiyaye mace ne kuma babu abin da ke faru in ba makka ba duk duniya inda aka zo aka haɗa irin wannan yamatsin aka haɗa maza da mata su taron ba zai yi ya matsi wasa yi saboda istiham cunkoso ne yanzu idan mai sallah kana sallah ya zo wucewa ta gaban ka annabi ya ce ka kare shi amma a makka ne kaɗai mutum yana sallah ta gaban ka ba za ka kare shi so da za ka ga wasu na sallah wasu na tawafi haka ake ainihin wato da haka sa'idu bin jubairin yake cewa sun miya makka bakka da annahum yatabaqawna fiha ai saboda suna yin cinkoso a ciki a wajen tawafi wannan ita ce maganar Muhammad bin Ali albaqi da mujahid da qatada wasu daga cikin malamai suka ce ra'aytu muhammad bin ali albaqir yusalli naga muhammad dan ali dan baqi yana sallah kamar dimar atun bayne dai sai wata mata ta wuce ta wuce ta gaban shi fa zahabtu adfa'uha wannan mutumin yace sai na tashi dan in tunkuɗe wannan matan fa qala sai ce da'aha kabarta fa innaha summiyat bakkata li annaha tiyabukku ba'dukum ba'ada ai ana kiran bakka da bakka ne saboda guri ne da za a tare dama ana ibada wannan na ture wannan wannan na ture wannan ina ba ta an fahimta da ta murru almar'atu bayna yadayi ar-rajul wa huwa yusalli kun san idan ana sallah ai bai yiwa ba ta zo ta gaban namiji ko da ma ban da makka sai ya ce war rajuli bayna yadayi almar'atu wa hiya tusalli la ba'sa bi dalika fi hadha al-makan shi yasa wani lokaci a gurin sallah sai ka ga maimakon sahun mata a baya sai ka ga sahun mata a na a gaba saboda akwai lokacin da da an kira sallah a daidai lokacin aikin hajji minti biyar ɗin da ake bayarwa liman ya kinti bai ana kiran sallah a cikin da sama to kana tafiya gabanka mata ne su ma gaban su maza ne a daidai lokacin da aka tada kyama dole kowa haka zai hakura a daidai lokacin an sallah haka ake yin sallah don haka wannan yana daga ciki don haka suka ce sannan ana kiran wannan gari ne da Allah ya ce inna awwala baitin wudi alinnas lallazi bi bakkata saboda anna annaha tabukku a ala al-jabadira duk wani wuyan dan kama karya a duniya sai wannan garin ya ya karya shi la yuridu hada baru bisuki babu wani dan kama karya da Allah zai bashi mulki ko isa Idan faru wannan garin nan Allah yana so sai ya durkusar da garin kowaye kuma sai Allah ya durkusar da shi shi ba shi yasa ake kiranta da ainihin wato makka. dan haka wannan shine makka kuma ana kiranta da ainihin wato makka ne saboda suka ce annaha tamukku dhuruba ay tusiluha kullaha gari ne wanda idan ka je da zunubi Allah sai ya shafa zunubin gaba ɗaya shi yasa ake kiran wannan gari na makka da makka sannan wannan gari na makka ana kiran shi da ainihin wato makka ne listilabiha annas min kulli dalibin min al-ard saboda shine garin da yake tattaro mutane daga sasannin duniya ko ina a zo a tare a wannan gurin wani malami ya yi ƙarya ya ce bai taron da ake a karbala wai mutane sun kai miliyan ashirin ne kuma duniya ba ta ganin wa'annan mutane ko mutum miliyan ashirin da biyar kowa ya kasa allahu alam mutum miliyan ashirin da biyar sannan makka ana kiranta makka ne da illati ma'iha saboda karancin ruwan da take da shi a wancan lokacin ka anna ardaha imtakkat ma'a sannan wasu malamai suka fi inna makka ta wasan ardu an kira makka da makka ne saboda wannan ɗakin na Allah da kuke gani binciken wasu ya nuna cewa shi ne tsakiyar duniya daga cikin da ka fito a duniya shi ne tsakiyar duniya sannan wasu daga cikin malamai suka bambanta tsakanin makka da bakka suka ce inna bakka ta ismul lil masjid kasa idan an ce bakka ana nufin masallacin kawai wa amma makka tu huwa ismul lil balad li kulli balad in an ce makka shine sunan garin gabaki daya suka ce wa dalilu alayhi anna shiqa bakka min al istihami wal mudafa shine ana nufin ba a samun cunkoso da ne da yasi a wajen wannan daji na ainihin wato Allah subhanahu wa ta'ala wasu malamai haka suka faɗa amma ce na gaskiya duka ya kunshi ainihin wato duka ainihin wato biyu da wannan ne aka ambaci garin makka da sunaye masu yawa akan ce mata makka kamar yadda qur'ani ya faɗa akan ce mata makka kamar yadda Allah ya faɗa akan ce wal baita akan faɗi wannan akan ce al sannan akan ce ainihin wato albaitul haram sannan aka ce wal baladil amin sannan aka ce wal ma'amud sannan ummul rani sannan aka ce mata ummul qura sannan aka ce wa sala sannan ana ce mata al arsh sannan ana ce mata ainihin wato al qadisa li'annaha tutashiru min as sannan ana ce mata al muqaddasa sannan ana ce mata an nasa sannan ana ce mata al haqima sannan ana ce mata an nasasa sannan ana ce mata ainihin wato kausa sannan ana ce mata walbalada sannan ana ce mata albayyana ana ce mata alkaba duka waɗannan sunaye ne na ainihin wato makka saboda muhimmancin wannan gari ne Allah ta'ala sai da ya rantse da shi yace la uqsimu bi hadal balad wa anta hillun bi hadal balad Allah yace wa tini wa zaituni wa turi sinin wa hadal balad al amin na rantse da shi da zaitun da nuri sin sannan Allah ya ce na yi rantsuwa da wannan gari na makka Allah ya rantsi da shi duk ko lokacin da kaga Allah ya yi rantsuwa da abu to yana da muhimmanci shi yasa Allah ya rantsi da shi ya tabbata a cikin littafin Fakhruddin Razi bayan ya kawo wannan sai ya ce ajma al ulama ajma al mufassiruna ala anna zalika al balad fi makkah malaman tafsiri sun ijma'i gabaki daya wannan garin da Allah ya kalla ya ce la uqsimu bi hadhal balad wa hadhal balad al amin to ba wani gari ake nufi ba a duniya in ba makka ba yace wa alam ka sani anna fadla makkata ma'ruf falalar makka sananniya fa inna Allah ta'ala ja'alaha haraman aminan Allah ya sanya ta ta zama harami amintacce fa qala fil masjid fiha wa man dakalahu kana amina wannan yasa saboda falalar da waɗannan guraren suke da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hadisin Abu Hurairah yace salatu fi masjidi hadha kai sallah a wannan masallacin nawa wani masallaci kenan masallacin annabi ba wannan masallacin da zai da ba kar wani ya ga ina nuna nan ya dauka ko nan a'a ba nan ba masallacin annabi annabi yace khairun min alfi salatin fi masu subahu idan ka yi sallah a masallacin annabi wani ya yi sallah a wani masallaci wanda ba na annabi ba a duniya sai ya yi sallah dubu kafin ta kai taka saboda falalar da gurin yake da shi sannan annabi ya ce illal masjidil haram hadisin jabir dan abdullahi annabi ya yake salatu fi masjidi hada afdalu min alf salatin fi ma suwa ayi sallah a wannan masallacin nawa ya fi yi sallah dubu a masallacin da ba masallaci na ba illa al-masjid haram sai masallaci mai alfarma wa salatun fil masjid al-haram kai sallah a masallaci mai alfarma afdalu min mi'at alf salati wancan idan kai za a baka ainihin wato lada dubu amma idan kai a masallaci mai alfarma za a baka lada dubu ɗari wanda yi da ka sai ka shirya idan kai sallah a zahar a nan wani sallah azhar a can to ta haka da tashi akwai me akwai tazara kaga ba ɗaya bane to zalika idan kai gingime mai zunubi nan ka dai san kai gingime mai zunubi to irin kuma abin da za a mulmula maka na sakamako to ya bambanta da kuma irin wanda zai saban Allah za a mai sakamako a saboda muhimmanci da ainihin wato fifiko da yadda ainihin wato garin yake ya tabbata a cikin littafin Imam Bukhari الجامع الصحيح المسند من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه يقول باب فضل مكة وبنيانها باب دكي مغنى أكم فلل مكة جنة جنة أتكل للتاب واتو سنن الترمذي شما يقول باب دكي مغنى أكم فلل مكة يكاو حديث دك عبد الله بن عينه واتو أبي بن حمراء Ya ce ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ga annabi waqifan ala ala ainihin wato azwarat yana tsaye akan wani guri ana sai masa azwarat fa qala sai annabi yake cewa innaki la innaki la khairu ardillahi annabi ya kalli garin makka yace wallahi ke ce mafi alherin kasar Allah yace wa ahabbu ardillahi ila Allah kuma ke ce kasar da Allah ya fi so gaba ɗaya. yace walaula anni ukhrijtu minki ba dan an fitar da ni daga gare ki ba annabi yace ma kharatu da ba yadda za in fita daga gare annabi ya faɗa da bakinsa mai albarka yace wannan gurin ita ce ƙasar da Allah ya fi so kuma ita ce mafi alheri amma ka samu wani wanda shi kuma aka kwashe mai albarka ba wani kasar da yake shi ba wa za a kama kai za a kama ko annabin za a kama ai ba yadda za a yi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama maganar sa za a kama a cikin sunan ibn maja ya bude babu fatul makkata a hadisi mai lamba ta 3308 a littafin musnad imam shafi'i wanda ya rasu jira shekara 204 a albabu salisu ya kawo akan falalar makka hadisi mai lamba ta ɗari shida ko ɗari bakwai da sittin da ainihin wato tara sannan a littafin ubiyatul bahim an zawa da musnad al-harith na abu abu muhammad al wanda wannan malamin ya rasu hijira shekara 282 a ya kawo hadisi mai lamba ta da 387 sannan a littafin al'insan fi ta ƙaribin sahihi gudun ya buɗe ainihin wato babi akan falalar makka ya kawo zikirul bayani bi anna makka ta khairu ardillahi wa ahabbu ila Allah bayani akan kasar makka ita ce mafi alherin kasa kuma ita ce kasar da Allah ya ci ya kawo hadisi mai lamba ta dubu uku da ainihin wato ɗari bakwai da ainihin wato uku takwas da kuma hadisi mai lamba ta dubu uku da dari bakwai da tara sannan a cikin littafin mauridin zama'al ila zawadu bin dibban shi ma ya buɗe falalar makka a hadisi mai lamba ta dubu ɗaya da ashirin da ainihin wato biyar sannan a cikin littafin aljami'u sahihul muktasar na ainihin wato imamul bukhari ya buɗe babu haramul madinati babun da ke magana akan cewa ba makka bane kaɗai harami madina ita ma harami ce ya kawo hadisin anas dan maliku annabi ya ce Al-Madina almadinatu haramun min kaza ila kaza madina da kuke ganin ita ma harami ne daga guri kaza zuwa kaza yace la yuqatu shajaruha idan ka ga bishiya a wannan gurin ba za ka tsinke ta ba sannan wala yuhdathu fiha hadath hadath ba a kuma zuwa a farar da duk wani abu mara kyau manzon Allah ya ce man man ahadasa hadasa duk wanda ya ce garin Makka ko Madina ya fara da wani abu mara kyau annabi ya ce fa alaihi la'anatullahi wal mala'ikatu wan nas ajma'in tsinuwar Allah da ta mala'iku da ta mutane da tabbata a kansu yanzu billahi alaihi malaman da ke karantar da mutane sunnar manzon Allah a da gwamnati da take da alaƙa da waɗannan malamin masu kyau suna sane da annabi ya faɗi wannan maganan za su yi sakaci da gangancin da za su bari a farar da wani abu mara kyau a ƙasa a kashe mutane ba zai yi ba da haka ya tabbata a cikin babu kudin ce wa hatan tankin nasa ko tamfin nasa babu da ke magana a kan falalar madina kuma nan gaba madina da maka sai sun kori mutane hadisi ya tabbata daga sa'id bin ce yace naji abu huraira yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ya ce umirtu bi qaryatin ta'kulul qura wato an umarce ne da ainihin wato wata alƙarya wacce ainihin wato za ta dinga bambance mutane ya quluna yasriba wa hiya al-madina tamfin nasa kama yanfil kirul qabas al-hadid za ta dinga korar mutane yadda ka san wato bakin karfe idan an ɗauke shi an sa shi a wuta bakin karfen ke fita da daban da tun kuma ya fita daban a cikin littafin imamul bukhari ya kawo babin da ke magana akan falalar madina da kuma addu'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi a cikin ta da albarka wa bayani ta ha da kuma cewa madina harami ce ita ma wa taharimi ha wa ha wa bayani hudud harami da kuma haramun ne mutum idan ya ga wata bishiya ko ya farauta a ciki Manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa inna ibrahim harrama makkata wa da'a li ahli annabi ibrahim ya yi addu'a ga mutanen makka alheri kuma ya sa ta ta zama harami annabi ya ce wa inni harramtu almadinata ni kuma na sanya garin madina ya zama harami kama harrama ibrahim kamar yadda annabi ibrahim ya sanya garin madina ya zama harami Ya ce wa inni da auku fi sa'i annabi yace ina yin addu'a akan sa'in mutanen madina wa muddiha ina yin addu'a akan mudin mutanen madina bi mislai ma da abidi ibrahim li ahli makka da ninki bin abinda annabi ibrahim yayi addu'a ga mutanen makka kenan idan annabi ibrahim ya ce Allah ya azabta mutanen garin da me da arziki da zaman lafiya shi annabi ya roƙo wa mutanen madina ne kuma duk wanda ya je garin idan ya ce maka ya je madina zai faɗa maka irin natsuwa da hatta yanayin mutanen za ka ga ya bambanta yanayin mutanen maka da mutanen madina saboda addu'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yi al-imamu ibn mata ya bude babu Mata a fi fardil madinati ya kawo hadisi mai lamba ta 3914 ya kawo daga abu huraira yake cewa annabi ya ce innal imana la ya'zir ila al-madinati akwai lokacin da imani zai kare ko ina zai tattaru zai koma madina kamata azrul hayy ila madina yadda ka san maciji yana komawa rami ya je zauna ko to nan gaba za a kwana a tashi imani zai kare ko ina sai ne makka da madina dan dujan zai bayyana kuma annabi ya ce tun da Allah ke aiko annabawa Allah bai taɓa tarraban al'umma da bala'i mafi girma ba irin bayyana cutar ya ce an zara hulun wanda biyu mai ba'a annabi nuhu yawa al'ummar ta gargaɗi dangane da cutar da kuma annabawan da suka zo bayan annabi nuhu manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya faɗi irin abin da zai faru idan cutar ya zo a cikin kwana arba'in zai zagaye duniya ta kafin zai shiga ko'ina zai je makka da madina bai nufe shi ba don zai samu mala'iku suna tsaranta Allah ya ce su tsare ta ka ku ga Allah ya ba mala'ika tsaron abu ya ce a tsare kar a bari ma ne shigo to billahi da ka ku san ba za ka shiga duk duniya ba garin da yake da wannan alfarmar da wannan kiwon a gurin Allah in ba garin makka da madina ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wani hadisin daga Nabi an ibn Umar qala annabi yake cewa man istata aminkum an yamuta bil madina duk wanda yake da ikon ya mutu a madina a cikin ku falyafal ya aikata fa inni ashhadu liman mata annabi yace zan ba da shaida ga duk mutumin da ya mutu a madina da imani sannan a cikin littafin muwadda ta imamu malik ya bude babu madina madina ya kawo hadisi daga jabir dan abdullahi anna a arabiyyan wani ba kauye ya zo baya a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama alal islam yayi ma annabi baya akan musulunci ثم أصابه وأقل في المدينة فنسير شلاتي أيساميش أمدينة فدعا إلى رسول الله سيد ولم النبي فقال سيدي أقلني بيئة فوروا لي من بيئة نيمك فأبى سي النبي يجي ثم جاء فنسي قال هو فقال يجي أقلني بيئة بيئة فنيمك a matsayin na shiga musulunci ka ta na fata fa aba annabi yake kun maja fa ya ce a gilli bai a fa aba fa kharjal arabi sai wannan balarabin kauyen ya fita fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallama sai annabi yace innal madinata kalkir wannan madinar da kuke ganin ta kaman abin da ake hura wuta da shi tamfi khabasaha wanda take fitar da duk wani abin da yake shine datti wa tasna'u tsiyabaha sannan ta ainihin wato sana'anta abin da yake mai kyau hadisin abu huraira manzon Allah yake cewa ya ati alal nas zamanu wani zamani zai su wa mutane yadda rajul ibnu ammihi wa qaribuhu wa qaribihi mutum zai wa qaribuhu zai kira ainihin wato dan amminsa da na kusa da shi zai ce halumma ila raka halumma ila raka ku tashi mu tafi inda za samu wadata ku tashi mu tafi inda za samu wadata annabi ya ce wal madinatu khairul lahum law kanu ya'lamun madina kuma ta musu zama alheri inda sun sani annabi ya ce wallazi na fi biye da kinararsa da wanda rena ki hannunsa Allah la ya minhu ahadun ragabatan anka babu wani mutum da zai fita daga madina saboda yana kyamar da yasa ya fita illa akhlafa Allahu fiha khairan min fa ce makofin ka sai Allah ya kawo wanda ya in dai za ka fita daga madina in ta ne za ka fita daga cikin to kana fita sai Allah ya kawo wanda ya fi ka alheri ce ala ku saurara innal madinata kalki madina da kuke ganin ta kaman zuga zugi ne da ake hura wuta da shi a makira tukhrijul khabitha wanda ake fitar da abin da yake datti mara kyau yace la taqumu sa'atu hatta tanfil madinatu shirara annabi yace alkiyama ba za ta tsaya ba sai madina ta yi girgiza idan ta yi girgiza duk wani mutum da yake a sharari ne akwai munafunci a zuciyarsa mutumin banza da ya fita daga madina kuma lokacin yana nan kuma tun da annabi ya ce zai zo wallahi sai ya zo dan Allah subhanahu ta'ala ya tsare wannan garin kama yin filkir kaba kare wani hadisin manzon Allah yake cewa man kafa ahlal madinati akafahu Allah duk mutumin da ya tsoratar da mutanen Madina to Allah subhanahu wa ta'ala sai ya sanya masa ainihin wato hadisi ya tabbata a cikin sunan al-kubra ta Imam al-Baihaqi ya bude babu fadl Madina hadisi mai lamba ta 4246 hadisin Jabir bin Samura yace na ji manzon Allah sallallahu alaihi sallama yana cewa inna Allah ta'ala samma al-Madina Allah da kanshi ya kira Madina yace mata tsaiba dan haka ana kiranta a cikin a ce mata ainihin wasu tsaba ya tabbata a cikin muwadda lil jawhari na abul qasim abdurrahman bin abdullahi muhammad ainihin wato yake faɗa bayan ya kawo babin da ke magana a kan falalar madina wa alimiha da malaman madina wa qaulil ulama'i fi malik bin anas radiyallahu anhu rahimahullah ya waɗannan wa'annan kuka, to idan kace da aka dinga bibiyar littattafai da hadisai da annabi ya magana akan falalar makka da madina suna da yawan da maganganun malamai wanda kamar yadda muka faɗa littattafai aka rubuta akan wannan la tu'addu wa la to yanzu idan kana musulmi mai bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mai wajaba shine ka tsaya inda annabi ya tsaya abin da ya shafi matsala ta hukuma tun daga kan gwamnatin abubakar allah ya kara masa ita kan gwamnatin umar kan gwamnatin usman kan gwamnatin ali bin abi talib wa'annan ba su bane mutanen da suka fi kowa bayan rasuwar annabi babu wani mutum da ka taba ji a cikin ahli sunna ya miki ya ce maka abubakar radiyallahu anhu a matsayin sanadin gaba duk abin da yi mi'a da mi'a daidai don mu a gurin mu ba wanda in yake yin abu ɗari bisa ɗari ya zama daidai in ba a shi kaɗai ne yake da wannan lafiya amma muna da ɗaya tsarin abubakar Allah ya tsara masa ita a gwamnatin shi yana da alheri wanda cikin ɗari ya kai casa'in da tara da ɗigo tara da rai babu wani ahalin suna da ya taɓa da'awar cewa gwamnatin umar gwamnati ce ta ma'asumiya irin yadda annabi yake masu babu wanda ya taba faɗar wannan babu wanda ya taba faɗar cewa usman radiyallahu anhu gwamnatin sama asumiya ta irin yadda annabi ya gudanar da mulki saboda tsere na usman ba ma'asumi ba ne babu kuma wanda ya taba faɗar wannan hasan ali bin abdullahi da ba shi a su suke faɗar wannan magana da haka mutane su gane su kudin shi'a suna rikici ne ba wai maganar gwamnatin saudiya ba shugabancin ta biyu ba a a shugabancin abubakar da umar da usman a gurin imani kar ma ka bata ma kanka lokaci ba wai shugabancin gwamnatin saudiya ba a a a gurin su shugabancin abubakar da umar da usman ma ba to wanda abubakar da umar da usman suka yi shugabanci ya ce bai yi ba kana tsammanin a wannan zamanin wani mutum zai ba zai taɓa yi wa ba to kazalika mun faɗa mun ce ta'arifin adali ne duk mutumin da yake yana da hasanatu Galaba, ala sayyi'at aikin Aikinsa mai kyau ya rinta aikin sa mara kyau wannan haka kuma na faɗakar da mutane na ce wancan ta'arifin da ake kawowa cewa wal adilu man yastani bil kaba'ira wa yattaqi fil ghalibi sagha'ira da mai wasu ahkam ya kawo idan ka je ka duba za ka ga ana magana ne akan abin da ya shafi shaida a kotu amma dan an same ka da laifi kwaya ɗaya ko uku a daidai lokacin da za a same ka kana da aiki mai kyau kaso bakwai ko takwas ko tara mu a gurin ba kai adadi kuma wannan ita ce ka'ida saboda Allah ya ƙi kamala da kuka ga kowa da shi kuma ya ƙi ya ɗauki rigar rashin kuskure ya sa a kan wani mutum sai manzan Allah. Na farko kamar yadda na faɗa duk duniya babu wani gari ni dai da nake girmamawa a zuciya ta kamar maka da Madina. Saboda Allah ne ya sa ni. Kuma wallahi duk wani gari da kake gani a duniya ƙauye ne a gurina Makka da Madina Dan Allah ne ya faɗa yake da tunzir ummar qura wa man haulaha. Duk wani gari da ka sani a duniya gefen Makka makka da madina su ne asalin inda Allah zai ɗauki annaban sai dai ajiye shi kwantar da shi a ciki ka san wannan garin ya fi ƙarfin wasa a gurin Allah wannan shi ne to tare da wannan kazalika haka hukumomin saudiya da malaman saudiya a matsayinsu na mutane za su iya yin daidai za su yi kuskure kuma ba ma da'awar cewa duk abin da kuma dama ra'ayin hukuma daban ra'ayin malamai ba ma da'awar cewa akwai wani mutum wanda duk abin da ya yi in ba manzan Allah ba amma ya kamata ya zama to mutane ko ya zama wajibi zama masu insafi masu adalci mun yi bayani mun ce akwai mutanen da za ka gansu ga su mutane ne amma ɗabi'a irin ta dabbobi ne dabbobin ma mafi muni shine alade shi alade za ka gabai taba taɓa sauka a gurin aikin alheri inda za ka ajiye lafiyayyen nama za ka gaba zai zuwa amma da za ka je ka duka kana ba haya to zai turo da gudu zai ture ka alade ne ba ko mutanen da ga su da siffa ta mutane amma alade dukkan wanda ya zamanto mutum yana da alheri kaso tara amma ba za ka iya faɗa alherinsa ba ran da ya kuskure ba ya kuskuren shi za ka yayata wannan ɗabi'a ce daga cikin ɗabi'a ta adali kuma ina so mutane su gane ba wai hukumar saudiya ba ko sahabban annabi aka yin shi ake mu'amalanta su billahi alaikum abubakar ba shi da aikin alheri ne a yaushe ne za ka ji a gurin dan shi a yana faɗin cewa ga alherin da abubakar yi in dai zai fito maka magana to abinda a tsammanin sai ke tsammanin shan ne shi zai fito ya faɗa ba alherin to kuma mutanen da suke wannan soke-soken cikin kaso goma daga ciki to kaso takwas masu wannan aƙidar kaso biyu daga ciki wanda jahilci da rashin sanin ina aka fito ina za a sai suka je suka shiga wata sugar da ba su san ina aka fito ba ina za a wannan shine abu na farko abu na farko abin da ya faru labari aka bayar aka ce nan sarki ya zo zai yi ba an tattare mutane saboda shi daga nan aka samu turmuziziniya aka kakashe mutane wannan labarin ƙarya ne daga najeriya shugabanni ma da suke zuwa akwai wurin da kowa ya san ake ce masa DI inda manyan mutane ke zama ta yaya za a ci wanda ya tashi daga najeriya ya yana da mutunci a karrama shi zai kirmuka dina da kowa mutane sai ɗan sarkin ƙasar shi ne wai zan zai zai yi ba sai an tattare mutane wa saboda shi sannan ni na ga bidiyon an ya ce yi ba ba ma lokaci ba ne da yake akwai mutane a wuri sannan ƙasar makka da madina duk duniya a yanzu baka da wata ƙasa da za ka je ka ga ana ƙoƙarin ɗabbaka musuluncin in ba nan ba babu to tunda ko haka ne dole yahudawa da makiya Allah ya zama su gidansu yana kan wannan ƙasar. yaya za a yi a warga da kasa? yaya za a yi a rusa ta yaya za a yi a lalata ta sannan ƙarƙashin wannan gwamnatin saudiya idan ta yi budget a shekara budget ɗinta cikin kaso 100 kaso 65 yana tafiya ne akan gyara haramin makka da madina da aikin hajji budget ɗinta yanzu a najeriya ana ta ihu ana samun wuta har yanzu wutar da ake amfani da ita a Najeriya ba ta kai wutar da ake amfani da ita a haramin Makka da Madina ba ta kai ba kuma na rantsi da Allah ne ya musa min numfashi duk wanda ya taba zuwa gurin da ya faɗa masa yadda ake kula da haramin Makka da Madina ko shugaban kasa ba a kula da gidan shi a Najeriya haka duk wanda ya zai faɗa masa da haka wallahi mutanen Saudiya idan ba su da wani aikin alheri a duniya sai kula da haramin makka da madina wannan ya ishe su alfahari a gurin Allah sannan duk mutumin da ya yi musu zai musu insafi ya san cewa idan ka fi aikin hajji wannan shekara shekara mai zuwa in an samu matsala bana to in ka koma ba za ka tarar da wannan matsalar an riga an yi kiliyarin da sai dai wata matsala amma ba dai wannan matsalar kullum ana tunani ne yaya za a yi ƙara abubuwa a expanded abubuwa kar a dinga samun matsala haka fa ake ciki ba to idan mutumin da abin da ka sani alheri a kansa wani yanzu ya kawo akasin haka awwalan tukunna ka fara ƙaryata hakan sai haka sun hakan ya tabbata da haka mu abin da muka sani akan hukumar saudiya da malaman saudiya ba abin da suke ƙoƙari sai a kyautata wa mutane a kuma yada wannan addini na Allah mu abin da muka sani ke yanzu ɗalibai ba wai daga duniya ba 'yan najeriya kadai ne wanda suke ba admission wanda suke karatu a jami'a sun fi mutum ɗari a jami'an nan dukkan ɗalibi ɗan najeriya da zai je digiri kawai ya gama a shekara hudu kafin ya gama gwamnatin saudiya tana kashe mai kuɗi kusan miliyan goma na shi kai ɗan najeriya a ƙasar ku da kuɗin kama karatun ya gagare ka adalcin da ake yi a saudiya cikin kaso ɗari da ana kaso sha biyar a najeriya da yan najeriya ba su bala'in nan wannan ba ɗan ƙasa ba ne ma ba ne ya taso daga wata ƙasa ya dai zai yi karatu amma gwamnati za su yi mai hidima da kuɗin alawun da ake bashi da kaza da kaza kafin ya kammala shekara hudu digiri za ta kashe mai kusan naira miliyan goma duk duniya wata ƙasa kake kake da shi wadda kuma karatun nan fa idan an yi ha mai ake tsammanin za a yada addinin Allah ake tsammanin za a yada idan ka je jami'a lokacin da ake ɗauko ɗalibai idan an yi karatu daga azhar daga safi zuwa azhar an tashi daga azhar zuwa al'asr in akwai mai wani abu ya je daga al'asr za a ɗibo ɗalibai daga cikin jami'a zuwa harin motocin da ke ibo ɗalibai cikin jami'a zuwa harami idan ka shiga cikin jami'a islamiyya za ka ɗauka cewa ana ake kira lafirilos za ka ga motoci an tashi mota tun a za a kalla asar tana su ana jiran ɗalibai kawai a ɗibo su a kawo su harami na su karatu a mayar da su wannan yana daga cikin aikin alherin da suke yi waɗannan mutanen amma kawai wani sai ne shi bai tsina nama addini komai ba na sha faɗa na ce dan Allah yanzu wani abu kasar iran take na amfani wanda musulmi ke amfani ni dai har yanzu ban sani ba tare da kasar saudiya nan qur'anin da musulmi ke karantawa cikin kaso dari ita take buga kaso tamanin a duniya to ni dai ban san wani abu ba na alheri wanda kasar iran take wanda musulmin duniya ke amfana da shi ni dai ban san shi ba don haka ina kira zuwa ga mutane mutane su shiga ne su siyasa ta duniya idan baka san ta ba karka je shi shiga kasar Iran kowa ya san aƙidar ta da kuma yadda take gaba da kasar eh kenan ga siriya yanzu Bashir al-Assad dan shi'a ne shi'ar ma baka yanzu ake kashe mutane Su waye da waye ke goyon bayan Bashir al-Assad rasha da iran duniya ta san haka ake kashe mutane mutanen da suka zo suka hambarar da gwamnati mai ci a yaman waye ke taimakon yan tawayen da makamai don kifar da gwamnati iran tana da hannu a ciki me yasa suke yin wannan saboda suna ganin idan suka samu sansani kusa da saudiya ita ce hanya mafi sauki da za su haddasa bala'i da fitina a cikin da haka idan abu ya tabbata an yi to ba wanda za mu ba su tariya ya kuskure ba za ko da ko da muke amma kuma ba zai yi ba Kasar da Allah ya faɗa idan ka ɗauki Qur'ani yanzu ka buɗe za ka karanta ko kana so ko ba ka so abinda za ka ga surorin Qur'anin nan daga makkiyatu sai madaniyya ba ka bane suratul fatiha ta makkiyatu suratul baqara madaniyatu haka za ka gani babu tsiraniya ko akwai wannan garin da Allah ya zaɓa ya saukar da littafin ba za mu jira wasu marasa mutunci da kun zubar da kimar garin saboda wani abun banza wani abu na cikin harkar ta duniya da haka ina faɗa muku wallahi ko malamin ne kuka ci yana da awar sunna amma yana su sukan malaman saudiya da kuma sukan gwamnatin saudiya yana tabbatar muku ya fara yin shi lokacin bid'a kuma wallahi ina tabbatar muku nan gaba sai kaga ya fada wani ne wani rami na bala'i sakamakon irin waɗannan abubuwa saboda haka mu a matsayin mu na mutanen da muke bin littafin Allah da sunnan Annabi babu wata kasa da ta rage mana a duniya sun ba ta ba kuma dukkan wani bayani da darasi da karantarwa za mu ci gaba da yi mun tura wa mutane muhimmancin waɗannan guraren guda biyu ko ka muhimmanta su ko kakkai tunda Allah ya wata muhimmancin an gaba abin da ke kan mu shine mu faɗakar da kai ga abin da Allah ya fara. in an je lahira kuma Allah ya yi wannan shine da haka insha Allah sati mai zuwa da izinin Allah za mu dawo karatunmu da littafi kamar yadda aka saba kuma mun san cewa ka'idar mu shine idan ba ruwa ba ne ya taso kafin lokacin karatu dan an ga hadari to kar a ba a tawo za mu kuma da izinin Allah an dawo kenan za a ci gaba da ainihin wato fafatawa da izinin Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala kuma ya samu wannan abin da ya faru Allah madaukakin sarki ya ƙara ainihin wato tsarewa don sarkin sunayensa Allah madaukakin sarki ya samu suka da imani kana da amfani وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام